ranka ya daɗe bari mu baka dama ka gabata mana da kanka sa da mazaɓa jam'iyya da kuma kwamitin da kake shugabanta to suna na sanata abdullahi adamu kuma ni na wakiltan nasara maso yamma ne a majalisar dattijan najeriya kuma a yanzu ni ne shugaban kwamiti mai kula da harkan harkokin noma da raya karkara akwai cece ku ce da ya taso akan batun ayyukanku na mazaɓu da har ake ganin kaman an ba ku kuɗaɗe na aikin mazaɓu ku je ku yi ayyukanku da kanku shin ya labarin yake ne to dai idan abin da na sani ne na kuɗaɗe da ake sawa kasafin kuɗi na ƙasa wanda yake kowane shekara ana keɓe wasu kuɗaɗe wanda za a yi ayyuka a mazaɓu na kowane wakili ko wakilin majalisa ne na tarayya house of rep ko kuma majalisar dattijai ne sanar tarayyar najeriya a jihohi ma akwai irin wannan tsarin ana kira wato constituency project uh, ayyuka na mazaɓu a jihohi ma kowane ɗan majalisa na jiha akwai kuɗin ake ake akan keɓe a kasafin kuɗi na kowane shekara wanda za a yi waɗansu ayyuka abinda ake yi shine da da tsakanin 1999 zuwa 2009 da abin shekarar 2003 da 2007 har zuwa 2016 abin da ake yi da shi ne, idan aka kawo kasafin kuɗi za a ce to shi kenan misali mazaɓan wani mutum da ta je misali an kawo kuɗi naira miliyan 100 ko miliyan 150 ko miliyan 160 ko miliyan 200 dan majalisar nan ne zai ce ga irin abin da zai yi za a yi a majalisar a kasan shi ko a mazaɓan shi haka nan ɗan majalisar wakilai to abin da suke yi da sai shi ɗan majalisa ya kawo ya samu zai masa aiki a wannan mazaɓan shi amma gwamnati ta biya ɗan kwangilan kai tsaye bayan aikin sai aka samu ana rashin gaskiya akwai tsambare ana samun haɗin baki tsakanin 'yan kwangila da 'yan majalisa to ana samun zargi har aka zo a zamanin da muka shiga nan shekara 2011 wato majalisa na bakwai aka ce daga mun hana wannan ba za a sake kawo kuɗi a ba ɗan majalisa ko kuma ce shi ya kawo 'yan kwangila da za su yi aiki a duka kwangilan da za a yi a mazaɓansa ba muka ce a'a abin da za a yi shine akwai ofis mdg ofis a ainihin presidency wato fatin shugaban kasa akwai ofis na musamman a wurin akwai director jina a wurin dukkan abin da aka kawo za a yi wa eh, eh, eh, majalisa a mazaɓansu. iyaka za a shi to an za a ba da naira misali miliyan goma misali sai ka kawo ayyukan ki son a yi a mazaɓanka in kana son rijiya na burgatse eh, rijiya ɗaya kaza ne kuɗin shi in kana son aji zuwa na primary school ne ko na abin nan ko wani aji ga kuɗin shi in kana son ah, lantarki ne a kai wurinka ah, lantarki mai kama kaza mai kama kaza ga irin kuɗin da ake biya in kana son asibiti ne asibiti iri kaza na karkara ga kuɗin da ake biya in ka ce ga abin da kake so shi kenan za ka nuna ne anan amma duk abin da kai so ba zai wuce dubu goma na ko miliyan goma da aka kai da maka da za ba shi kenan za a kai rubuta ka sa hannu a takarda sai a kai ofishin wannan mdg din ko kuma a kai ma'aikatan watan tarayya wanda suke kula da irin wannan aikin da ake wannan aikin za in aikin hanya ne akwai yanzu a yi in aikin ruwa ne akwai yanzu a yi in aikin makaranta akwai yanzu a yi ko kuma a kai ofishin mdg na ofishin president nan ne suke ɗaukan ainihin 'yan kwangila su ne suke tanda suke ba da kwangila iyakan namu mu je ma zaɓinmu mu ga cewa e, aikin da muka ci za na aka ci za na ba an yi iyakan namu kenan in ba a yi ba mai kukan ba a yi ba zancen nan yanzu kika duba akwai kika je ofishin. ake ga takardu da na yi akalla wani takardu hudu kawo yanzu tun da muka shiga nan 2011 muna ba da wa'annan irin bukata auki an ba da kuɗi bana ka gane to ina so aika za aika kaza maza bana wallahi ta zaki take samu akwai aiki tun daga shekara biyu asibiti a Aisa har yau ba gama ba shekaru hudu shekaru hudu ba gama ba akwai asibiti a can kasan Utage har gobe an fara an yi kama an gama an kulle wurin ba gama ba gate din ba ba pen um, um, um, mai katanga ba gama da ya kamata ba ba zo an ce ake an gama an sa hannu an hannu uba ba bikin nan kawai ba mai amfani da shi ka dangaru mace zan shiga ciki ya kenan akwai irin wa'annan an yi su daban-daban wanda ke an fara aikin ko ba gama ba ko dan kuɗin ganin shi ya gama ba zo an ce an gama ba amma ka ji kafin su an an biya an biya kuɗaɗen nan ga yan kwangilan nan to saboda wani hali da aka shiga ciki yanzu kowa ya fato pap kan dan majalisa idan shi wani majalisa da ya magana irin wannan da ya kawo magana kuɗi idan shi kila ba shi kuɗi Allah ya sani mu ba ni ba ban da kuɗi ba kuma ni na san a sanadin Najeriya ba ka irin kuɗa cewa ni kowa ga shaka ba ungu ba amma na san akwai a kasafin kuɗi akwai tsari akwai shiri na kowane mazaɓa a kai wani abu dalilin kuma a kawo wannan tsarin shine gatanmu a najeriya ba ɗaya ba ne sai kana da uwa a murhu a ƙasar nan in ba ka tabbata in ba ka samu tuwon za ka ciwon gaya in ba ka da uwa a murhu saboda haka aka ƙirƙiro wannan abu idan ba ka samu an yi wani abu na ku zo gani ba a mazaɓanka aƙalla ko rijiya ka samu da burtsatse ka je ce to a zamanin wani gari rijiya an mana in ka je campaign zaɓe mai zuwa ka ce an mana abu kaza gashi a zamani na ko makaranta ne ko rijiya ne ko lantarki ne ko hanya ne irin na karkara an yi mana iri kaza ko asibiti wannan shine makasudin wannan al'amari amma tun da na zo sanat ba ta kawo kuɗi zurutu ko da naira ɗaya ne suna gashi abdullahi da mu eh, an baka shi don aiki maza mu su ke ba da kwangilan da kansu tun da na zo gidan nan abin na gani kenan kuma ina son wanda ya ce ba haka bane ya kawo mini wani hujja da yake da shi daga nan har kotu mu je to baka ganin lallai ne mutane su kama ku wakilansu da laifin cewa duk da ayyukan mazaɓin ku ake yi ku ne kuma masu sa ido a tabbatar da cewa an yi ayyukan nan to yanzu kai lissafin wasu da ka ce shekara hudu shekaru uku duk ba a gama ba ba eh. a yi ba to wani mataki ya kamata ku ɗauka abin shi mai biyan mai sarewa shi ke faɗin irin salon da yake son a rera mashi ba na ba da kwangila tun da na zo gidan nan ba na son kuma ba da kwangila na yi zamani na ba da kwangila na yi na gwamna na yi minista a ƙasar nan amma tun da majalisar najeriya ban taɓa ba da kwangila ba iyakan nawa ina son rijiya a mazaɓata a kudin da aka kayyade na kasafin kuɗi hakkin wannan ofis da gaya muku ne su je su samu ɗan kwangilan zai aikin su ke bayarwa a naira goma kwa naira ɗaya kwa miliyan ɗaya su ke badawa hakkin su ne su masu bada kwangila su suka cewa an yi aikin nan damuwa ta in ba a yi ba in koka in koka waɗanda yake suke bada kwangilan wanda kuma suke biyan kuɗin kwangilan ko mun yi wannan a rubuce ina iya baki ma sabon lissa kaduma nan ina iya baki amma kwana kwanan nan kwana kwanan nan magana bai wata iko ba an ba da kwangilan a bani hilux a mazaɓata a bani hilux wallahi tallahi da rana tsaka aka kawo hilux gidana mota na ta yi accident a wani wuri aka bata ko kuskure ba ma ko kuskure na mutunci ba mata ba aka ba na nan ina abu ka je aka yi mota gidata a gidana aka aje zancen da gaya miki na dan fishi na kai ba har gidan yan sanda na rubuta a aso koro aso aso eh, option dpo dan kwangilan same shi a kama shi wanda ba shi kwangilan ya je ko kame shi mu ga za a yi dan ce muke da gana ba ga magana ba har yanzu yana to shikenan hurumin ka kenan ah, to me zan iya yi a matsayin ka na dan majalisa to me zan iya ka an faɗi a majalisa cewa an ce za a aiki wuri kaza a matsa ana ba ai ba har yanzu na faɗi wannan me nake fiye da haka zan ce okay dan dan gulin samu daga cikin da ba ai ba na kai ƙara na samu dan kwangila da aka bashi ginin da ke gaya miki na misali har hoto na na shaidan cewa na san shi na san shi aka ba kwangila na san ko bai ba kuma na koka ta me nake iya yi iyakan na wani kuka cewa ba imini ba ba zan zuwa kama shi da ke shi ba ba zan kama ce kudin da aka baka na kwangilan nan ba ni shi kudin ba bari ce da da kudin hakkin waɗanda suka bashi kwangila ko ba su kwangila hakkin su ne su bi mana su ga cewa ana kwangila ka bayar wannan bana tun kafin zuwan Buhari bai yanzu ka dan fara ganin alama ma zuwan Buhari na ne abin zai yake dan fara gyaruwa domin wani kwangila da aka bayar watan January nan ko February nan asibitoci guda uku a mazaɓana wallahi an gama gine-ginen guda uku zuwan buharin nan guda uku cikin shekara ɗayan nan cikin shekara a cikin an ah, kwangil just duk wata uku nan tsakanin january da yau aka bada kwangilan guda uku asibitoci guda uku ah, wallahi an gama amma me an gama asibiti ba gado an gama asibiti ba kujera an gama asibiti ba komai kawai ga gini kawai ga shi an yi an gama wannan sunan zan ce a kunsa ba wanda ke gini an yi an yi an gama an yi wani aikin ruwa wani gari shi a kasar nasarawa a na ne wallahi talatin da ya yi haɗari jan yayi abin nan da ƙashe na sai injin ban ruwan da kaina daga juhuna na sa saboda haka irin rayuwa na rashin kulawa da aiki a cin amana masu ba da aikin su za a tuhuma kuɗin jama'a ne suka bayar kuma an biya kuɗaɗen nan an ba ayyuka ba ayyukan ba amma don rashin gata ko kuma da yake yau yan majalisa hal da muka samu kanmu a ciki kowa ya ɗebo kawai sai ce yan majalisa iyaka wanda ya mara dai wallahi san jance Allah ya isa da na cutu mun cutu da irin wannan magana to ina ikon ku ya tsaya a ayyukan nan ina ikon ku ya tsaya a matsayin ku na wakilan jama'a an yin ba a yi ba kun koka bayan kokawan kenan sai magana ya sha ruwa abin da ke faruwa an yin ba daidai ba na yi kara dole in saurara in ga abin da kai kara in da kai kara wani shi zai yi komin hanzarin unguwan zoma a ta bai tsaya sauka dai ko to sai na ga yi ko rashin yi wurin hukumar da kai kara wurin su tukuna zan ga wani mataki ne zan dauka in da a zo da um, muhawara na musamman a majalisa za mu ga dole za mu yi wannan dole za mu yi wannan don ba shi wa a yi kasafin kuɗi a ce an ga aiki an bayar a ba ɗan kwangilan kuma kuɗi sannan kuma aikin ba a yi ba kuma ana kallon su haka ka yi ƙara kuma ana kallon kamar wani banza. a ina kuke kai ƙara. akwai ofis na gaya miki ni dai misali zan gaya miki akwai takardu kai please ka mini takardu maka yi mdgs ɗin. ya kwanai da gaske muna adresin takarda zuwa ofishin mdg aiki da ba a yi mani ba su suka ba da kwangilan ba a yi aikin ba na yi ƙara me suka yi zan zubar da tukunan gani ba su dan lokaci kila suna bincike ba zan ce na yi ƙara yau ina son a bani eh, makoman kara na yau yau ba wani bai yiwa dole ba su dama su bincika in ba su sani ba amma ba kananan kuɗi ake kaiwa wannan ofishin ba da wurin hakan kasafin kuɗi na wa'ina ayyuka duk da an yi inda za a yi za ka ya ci da kuɗin ko da kuɗin ba su cika ba dan ƙilla ko rabinu eh, kuɗin shiga ya ɗan kasa to amma in ma naira goma aka bayar a kayan yakin naira goma ba a lura da wannan ba da donan. mun gode da wannan mun gode da wannan